صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا بقي ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo sha bakwai ga watan tara dubu biyu da bakwai a cikin za mu tashi sura ta ashirin cikin sura ta ashirin da hudu aya ta goma sha ɗaya نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة

وقالوا هذا إفك مبين الله سبحانه وتعالى يجي إن الذين جاءوا بالإفك حقيقة وأند سكزود كيران كريا أصبة منكم وتجمع منكم دقشكنكم لا تحسبوه شرا لكم kada ku zaci wannan kiran ƙarya da suka zo da shi sharri ne a gare ku bal huwa khairun lakum a'a alheri ne a gare ku likullim ri'in minhum ga kowane mutum daga cikinsu maktasaba min al'isim yana da abin da ya tattala wa kansa na saƙo wallazi tawalla kibrahu minhum amma wanda ya jibanci babban zunubin minhum daga cikinsu lahu azabun azimun azaba mai girma ta tabbata a gare shi wannan aya da ayoyin da za su biyo bayanta suna magana ne akan ƙage da ƙarya da tuhuma da munafukai suka yi wa ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma iyayen muminai kamar yadda hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari shida da sittin da ɗaya da kuma dubu hudu da ɗari ɗaya da goma sha hudu da kuma dubu hudu da ɗari bakwai da hamsin da dubu shida da ɗari shida da saba'in da tara haka ya zo a cikin sahihu muslim shine hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in ya zo a cikin sunan na abi dauda shine hadisi mai lamba ta dubu hudu da ɗari bakwai da talatin da biyar ya zo a cikin at-tirmidhi shine hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin ya zo a cikin sunan na imamun nisa'i a cikin kitabu ishiratin nisa haka ya zo daga cikin abdulrazak musannaf na abdurrazak hadisi mai lamba ta dubu tara da ɗari bakwai da arba'in da takwas ya zo a cikin musnad na imamu ahmad juz'i na shida shafi na ɗari da casa'in da bakwai ya zo a cikin musnad na abu ya'ala hadisi mai lamba ta dubu hudu da ɗari tara da ashirin da bakwai da dubu hudu da ɗari tara da talatin da uku ya zo a cikin sahihu ibn hibban hadisi mai lamba ta dubu hudu da ɗari biyu da goma sha biyu da kuma a cikin wato a tsabarani juz'i na ashirin da uku shafi na ɗari da talatin da hudu da kuma cikin bai haƙi juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da biyu dukkaninsu sun ya ruwaito daga hadisin na na Aisha tana gaya mana dama mun yi bayani cewa shi alkur'ani akwai ibtida'i akwai sababi ibtida'i shine ayoyin da suka sauka ba tare da wani abu ya faru ba as-sababi shine ayoyin da suka sauka dan faruwar wani abu wannan hadisi na Aisha ta ba mu labari tace idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana son zai yi tafiya yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa wacce sunanta ya fito sai a tafiya da ita tace to a wannan tafiya sai aka yi ƙuri'a sai sunana ya fito don haka sai na shirya aka tafi wannan yaƙi da ni bayan an je an yi yaƙin an dawo wajen dawowa hanyar gida sai abun wuya na ya tsinke da abun wuya na ya tsinke an zo an zauna da daddare haka ana hutawa ana nufin in gari ya sha a tafiya ta ce sai na shafa ban ji abin wuya na ba sai na fita daga cikin darbuka irin wannan rumfa da ake a kan raƙumi sai ta sai na fita na tafi neman abun na. da lokacin tafiya yayi mutane ba su san ba na cikin wannan darbuka din ba sai suka tayar da raƙumin da nake kai suka kora shi aka tafi gida ba a san an manto ni a can dajin ba tace da na je na ga abin wuyan nawa da na dawo sai na tarar rundunar ta tafi ba kowa a gurin tace sai na koma gindin wani dutse na zauna ina fata idan sun yi tafiya mai nisa suka duba ba su ganni ba za su dawo su same ni tace ina nan zaune ina jiran dawowarsu sai bacci ya ɗauke ni tace ina farkawa sai na ji wani ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina dubawa sai na ga Sufyan ne bin Mu'attal al-Aslami ko as-Sulami summa Zakawani tace sai na ga ashe shi ne sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace iya abinda naji da gare shi kenan sai sun kuyar da raƙuminsa sai na taka na hau sai ya riƙe raƙumin ya shige gaba yana ja na ni ina kan raƙumin tace sai muka iso inda runduna annabi sallallahu alaihi wasallama take da sahabbai dama munafukai suna neman hanyar da za su soki annabi sallallahu alaihi wasallama ko su soki iyalan gidansa daga faruwar wannan an baro na na Aisha a daji wani sahabi shi kuma yakan tsaya a bayan runduna saboda wasu kan jefar da kayansu wasu sukan kasa sai ya ɗauko su sai ya zo ya tarar da nana aisha a zaune ta ce lokacin ma an riga an saukar da niƙabi da hijabi to amma lokacin da zan kwanta ta ce sai na buɗe wato ainihin niƙabi na sai ga fuska ta ya gane wace ce shi yasa ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ga mai matsayin mahaifiyarsa ita ce ummul mu'minin nana Aisha tace sai ya kwantar da rakumi na taka na hau taho wannan da muka yi tare da shi daga cikin daji sai abdullahi bin ubay bin salul sai fara yadawa cewa wani abu ya faru tsakanin wannan sahabi da kuma uwar muminaina na aisha ta ce da na zo aka dawo sai na shiga gida sai rashin lafiya ya ɗauke ni ta ce ban shina ba ashe ana ta yaɗa wannan magana munafukai suna ta yaɗawa a cikin gari ni ban sani ba ta ce inda kawai na gane cewa wani abu ya faru sai na ga irin tausayi da tausasawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake wa iyalansa ya ragu a kaina ba na ganin tausasawan nan daga gare shi sai dai in ya zo kofar ɗaki sai ya ce min kai kaifatikum kai fatikum yaya wance take sai kawai ya wuce baya tsayawa mu tattauna da shi tani ana cikin wannan hali ni ban san me yake faruwa ba ina cikin rashin lafiya to akwai wata ummu mustahi mustahin yana daga cikin sahabban da aka tuhuma da yaɗa wannan ƙarya tace mun kasance in zami bayan gida ba mu da banɗaki a cikin gida sai mun fita can waje a can nesa ake banɗaki tace kamar yadda larabawa suke a da ba sa yin banɗakansu a cikin gida suna kyamar a ce suna tare da bayan gidansu sai su yi shi a can daji to tace sai ta zo ta raka ni mu je bayan gida daji da muka dawo sai ta yi tuntuɓe sai ta ce ta isa mistahu misdahu ya halaka sai na ce kai tir da abin da kika faɗa ya kina uwar wannan sahabi mai daraja wanda ya je yakin badar kuma ki zo ki faɗi wannan mummunan magana a kansa sai ta ce biki ji abin da ake haɗawa ba ta ce me ake haɗawa ta ce ai yana cikin waɗanda suka yi miki kage. na Aisha ta ce ina jin haka sai rashin lafiya na ya ƙaru ta ce ta dawo cikin gida ta zauna ba abin da take sai kuka ta ce yanzu wannan magana duk ya yaɗu a gari ana tuhumata da wannan aka ce eh kwarai tace sai rashin lafiya ta ya karu na dinga shirma kuka ba abin da nake sai kuka tace da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo kofar ɗaki na zai wuce sai na ce masa ko za ka yi min izini in tafi gida sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce eh yayi mata izini tace da na doshi gida na je na sami mahaifina mahaifinta shine sayyidina abubakar mahaifiyarta ita ce ummu ruman tace na same su nace wai ana yaɗa cewa ana tuhuma ta da kaza da kaza sai mahaifiyarta ummu ruman matar sayyidina abubakar tace kake damu dama mace in tana da kyau tana da matsayi a wajen mijinta ba za ta rasa masu hassada da za su jefe ta da mummunan abu ba tace yanzu ana faɗan wannan tace sai na sake barkewa da kuka sayyidina abubakar ma ya dawo shi ma na ga ya barke da kuka kowa yana yin kuka wani ya zo zai musulunta menene sunanka Musa an yi sa'a ma kenan daga ina kake daga ina daga Borno kana aiki a nan ka zo za ka musulunta kai kake sha'awa ka shiga musulunci ko kuwa ne ma barazana ya ce ka musulunta kai kake so ka shiga musulunci saboda Allah to zan faɗi wata kalma sai ka faɗi irin kalmar da na faɗa bayan mun gama sai in fassara ma abin da ta kunsa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka faɗa a wannan kalma ka ce ka yarda ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ka yadda da wannan? Kace kuma ka shaida annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ne, ka yadda da wannan abin da ka faɗa? To yanzu amincewarka da wannan da yardarka ya mai da kai ɗaya daga cikin musulmi, duk da mu da muke nan da kai mun zama ɗaya, kuma akwai bishara cewa duk mutumin da ya shiga addinin musulunci ya kyautata musuluncinsa Allah zai yafe masa abin da ya gabata na zunubansa yanzu shine zaka je kai wanka kuma kai aski sannan yan wato kwamiti da muka sanya ga sunan kusa da kai za su maka bayanin abin da ya hau kanka a musulunci kuma za su koya maka ilimi kuma za su karantar da kai za su nuna maka abubuwan da ya kamata ka yi da wanda bai kamata kai ba mune maka fatan alheri da shigowarka musulunci mune maka fatan alheri Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci Allah ya maka arziki duniya da lahira ya maka albarka shine na Aisha tace da na isa gida sai na tarar da mahaifiyata Ummu Ruman ba sai an canza masa suna ba ai ya ce sunansa Musa Musa cikin suna ne daga cikin annabawan Allah masu daraja masu girma wanda Allah ya kama sunansa sau 134 a cikin alkur'ani zaka baya bukatan canzin suna sunanka Musa ka ci gaba da amsa sunan Musa annabin Allah ne mu ma mun yarda da annabtarsa sharaɗin imanin mu ne ma la nufarriqu baina ahadin min rusulihi to da na Aisha tace sai na tafi gida na tarar da mahaifiyata Ummu Ruman da mahaifina Sayyidina Abubakar nace musu yanzu ana yada wannan magana sai mahaifiyarta Ummu Ruman tace mata ai babu wata mata da take da kyau take da matsayi a wajen mijinta face sai an tuhume ta ko an mata kage ko an mata ƙarya tace sai kuka na ya ƙaru nai ta kuka nai ta kuka tace a haka na zauna ina ta kuka har wata guda Allah bai saukar da wahayi ba shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin ya dame shi sai ya zo ya kirawo mutum biyu daga cikin sahabbansa don ya shawara da su ya kira Usamatu bin Zaid ya kira Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma yace musu to kun ji abin da ake yadawa game da iyalaina menene shawarar ku Usamatu bin Zaid yace ya Rasulullah ba mu san komai game da iyalanka ba sai alkhairi da ka rike matarka ka manta da sharri masu sharri ba zai cutar da kai ba yace to naji taka shawarar kai fa Ali bin Abi Talib sai sayyidina Ali yace ni ina ga Allah bai matsa maka ba bai takura maka ba in har akwai wata damawa kawai ka rabu da ita sai Usama ya ce a'a wannan ba shawara bace sai ya ce in ma har akwai wani abu da kake ka kirawo bai wadda take tare da ita ka tambaye ta idan akwai wani abu za ta gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa aka kirawo barira ya tambaye ta ya ce shin kin ga wani abu game da nana Aisha da kike tuhuma tace ban ga wani abu tare da ita ba face alkhairi da kirki sai dai ka san yarinya ce takan bar ƙulli ko gari na abinci tumaki su zo su cinye iya wannan kawai na sani game da ita yarinta kawai amma babu wani abu game da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito ya hau kan mimbari ya ce wane ne a cikin ku yake cewa sahabbai zai isan min da uzuri na game da wani mutum da yake cutar da iyalaina yake tuhumar su ni fa ban san komai game da iyalai na ba sai alkhairi to sahabban da suke zaune sai sa'ad bin mu'az ya ce ya rasulallah idan yana cikin kabilan ma'ausu to zan je in kashe shi kowa ya gaya mun sunansa in kuma a cikin kabilan khazraj yake to ka ba mu umarni mu je mu kashe shi sai sa'ad bin ubada ya tashi ya ce baka isa ka kashe shi ba inda a kabilar ku ne ai ba za ka ce za ka kashe shi ba shi ma sai usaid bin hudayr ya tashi ya ce wallahi kowaye sai an kashe shi ƙarya kake sai rigima ta ɓarke a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku kwantar da hankalinku kowa ya nutsu ya nutsar da su ya tashi ya shiga gida aka ta yada wannan magana har tsawon wata guda waɗanda suka fi shigewa gaba a cikin yada wannan abu akwai maza guda uku na farko Abdullahi bin Ubay bin Salul ra'asul munafiqina alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in shi da ya shige gaba wajen yada abin sai wasu kuma daga cikin muminai da su ta zame kama Hassan bin Sabit kama Hamnatu binti Jahash yar uwar mata Annabi sallallahu alaihi wasallama Zainab binti Jahash kama kuma shi Mistahu wanda babban sahabi ne har yakin Badar aka yi da shi shi ma kafarsa ta zame ya fada cikin masu yada waɗannan maganganu ana cikin wannan hali har wata guda Abu Ayyub al-Ansari yake cewa da naje gida sai mahaifiyata ta tambaye ni tace baka ji abin da ake faɗa a kan nana Aisha ba yace subhanaka haza buhutanun azim wannan ƙarya ce mai girma yace ya baba abin nan da ake tuhuman nana Aisha da shi kina ga ke zaki tace Allah ya tsare ni yace to mata annabi ta fi ki daraja fiye da ta yi haka haka dai abin ya ta yaduwa ya ta kaiwa yana komowa har ta kai wato ainihin akai wata guda rannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tafi gidan sayyidina abubakar ya je ya nemi izini ya shigo sai tarar da nana aisha tare da wata mutuniyar madina wata ansariya suna zaune nana aisha tana ta share kuka sai ce mata ya aishatu idan abin da ake ki da ke ya tabbata kin yi to ki nemi gafarar Allah Allah ta'ala mai yafa zunubi ne sai ta ce hawaye yana ta zuban min amma da naji ya faɗa haka tace sai hawayen ya ɗauke sai na waiwayo tace sai ta kalli babanta sayyidina abubakar tace amsa wa manzon Allah sai na abubakar yace wallahi da ban san da me zan amsa wa annabi ba ta kalli mahaifiyarta ummu ruman tace ki amsa wa manzon Allah tace ban san da me zan amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tace kawai sai hawaye ya ɗauke min sai na ce hakika idan na ce muku ban yi ba ba za ku yadda ba don ba haka kuke so ku ji ba kuma Allah ta'ala ya san ni ban yi wannan abun ba in kuma na ce na yi abinda kuke so ku ji kenan ni kuma na san ban yi ba ta ce ban san wata kalma da zan gaya muku ba face in gaya muku abinda baban Yusuf ta ce wallahi na manta sunansa sunansa Yaqub a lokacin ta ce kawai sai na ce baban Yusuf abinda ya faɗa ya ce fasabarun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun tace kawai sai na kalli garu na ci gaba da kuka na tace abinda na dauka tunda na san ina da gaskiya watakila annabi ya mafarki a cikin mafarki a nuna masa cewa ni mai gaskiya ce sharri akai min tace ban dauka na kai har Allah zai saukar da aya a kaina ba ban dauki al'amari na da wani muhimmanci har Allah zai yi magana saboda ni ba ta ce sai irin abin nan da yake zo wa annabi sallallahu alaihi sallama idan wahayi ya zo sai na ga ya zuwan masa aka ana masa wahayi ana gamawa ana gama masa wahayi sai wayoye murmushi ya ce ki yi bishara aisha Allah ya saukan min da ayoyi yanzu yanzu ya wanke ki sai sayyidina abubakar ya tashi yana murna mahaifiyarta Ummu Ruman ta tashi tana murna suka ce to ki miƙewa Annabi sallallahu alaihi wasallama tace sam ba wanda zan miƙewa sai Allah ta'ala shi kadai ya wanke ni kuma shi kadai zan miƙewa to saboda haka sai Annabi ya karanta waɗannan ayoyi to su ne ayoyi guda goma a jere waɗanda Allah ta'ala ya wanke matar Annabi sallallahu alaihi wasallama da sharri da ƙage da waɗancan munafukai suka yi kuma ya fada bakin muminai a bisa tsautsayi su muminan sai aka yi musu bulala tamanin tamanin aka tsarkake su shi kuwa wanda ya kirkiro maganar sai aka bar shi domin Allah ya masa alkawarin shiga jahannama har abada ba zai fita ba shine Allah ta'ala ce innal ladzina inna harfu tawkidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara alladzina ismu inna mabaniyin ala al fathi fi mahalli nasbin ja'u jumla fi'iliya min al-fi'il wal fa'il la lahu min al-i'rab silatul mawsul bil ifki jaru majrur muta'alliqun bihi menene al-ifku Allah ya ce waɗanda suka zo kenan babu shi su suka zo da shi shi yasa Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki wanda suka zo da kiran ƙarya kenan babu shi su suka zo da shi su da abinsu usbatun shine khabar mutada marfu'un bi dhamma az-zahira ala akhirih wata jama'a ce to menene al-ifku malamai suka ce al-ifku kullu masrufin an wajhihi alladhi yahiqqu an yakuna alayhi duk abin da aka juyar da shi daga fuskar da ya kamata ya kasance a kai shi ake kira al-ifku kamar yadda Allah ta'ala ce qatalahumullahu anna yu'fakun Allah ya la'ance su ta kaka ake juyar da su ay yusrafuna anil haqqi fil i'tiqad ilal al-batil ake juyar da su daga gaskiya zuwa ƙarya wa min as-sidqi fil maqali ila al-kadhib ake juyar da su daga maganganun gaskiya zuwa ga maganganun ƙarya wa min al-jamil fil fi'li ila al da kuma kyakkyawan aiki zuwa mummuna to shine ma'anan al-ifku Allah ya ce usbatun wata jama'a ce in an ce al-usbatu a harshen larabci jama'atun muta'assibatun jama'a ce da ta haɗu akan wani ra'ayi take kare shi muta'adidatun wacce juna suke karfafa juna kamar da Allah ta'ala ya ce latanu'u bil usbati wato akwatin kuɗi ko makullan kuɗi inna mafatihahu latanu'u bil usba takan yi nauyi jama'a su taru su daga ta an ce daga goma zuwa arba'in su ake kira usba kamar da suka ce wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun al'usbatu dai yana nufin taron jama'a waɗanda suke da ra'ayi iri ɗaya mai kyau ko mara kyau shine Allah ta'ala ce minkum daga cikinku suke suna cikin madina suna cikin musulmi la tahsabuhu kada ku ɗauki abin da suka zo da shi ɗin nan ku zaci sharran lakum domin a sharru hawa biyu ne akwai sharri a duniya a sharru dunawi akwai a sharrul ukhrawi sharrin duniya shi ma iri biyu ne akwai sharri tsantsa akwai kuma sharri mafi rinjaye sharri tsantsa shine kafirci ba wani alheri a cikinsa sannan alheri tsantsa shine musulunci sauran kuma rayuwa ta yau da kullum ana samun sharri da alheri a cikinta wata ran sharrin ya fi yawa wata ran alherin ya fi yawa wata ran da sharrin da alherin ya yi daidai a lahira kuma daga sharri tsantsa sai alheri tsantsa aljanna ita ce kairi alheri tsantsa wuta kuma ita ce sharri tsantsa duk wanda ya shiga wuta to ya shiga cikin sharri tsantsa wanda ya shiga aljanna kuma ya shiga alheri tsantsa to Allah ya sa mu cikin aljanna shine Allah ta'ala ce la tasabuhu sharran lakum kada ku dauka sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum domin Allah zai ɗaukaka darajar waɗanda aka yi masharrin dama waɗanda ake so a ɓata da annabi sallallahu alaihi wasallama da matarsa da babban sahaba shi ake so a bata wanda babban sahabi ne a ƙarshe ma shahada ya a wajen wani yaƙi bal huwa khairul lakum Allah yace ba haka bane alheri ne a gare ku likullin mri'in minhum ga kowane mutum daga cikin su maktasaba akwai abin da ya tattala wa kansa min al-ithmi na sabo wallazi tawalla kibrahu minhum ko kuburahu a wata kira'an kubru shine babban laifi kibru kuma farawa wanda ya fara yin kagen minhum daga cikinsu lahu azabun azim ko wallazi tawalla kibrahu wanda ya zama kuburahu ya dau babban laifin daga cikinsu to yana da azaba mai girma shine abdullahi bin ubay bin salul laula in sami'tumuhu Allah ya ce wannan laula din at ake kiranta ma'ana dan me yasa id sami'tumuhu lokacin da kuka ji wannan kagen zannal mu'minuna mu'minai ba su zaton khairan alheri ba wal mu'minati haka mu'minai ba su zaton alheri ba bi anfusihim da kawunansu me yasa ba ku yi wa ku zaton alheri ba da an yi wa mutum kage sai ku dinga yadawa a akwai wanda ya kama da yi masa kage akwai wanda bai kama da ma yi masa kage ba wani daga jin an faɗi magana a kasan sharra aka yi mar ba ma layinsa bane ba hanyarsa bace bai ma yi kama da irin waɗanda za su aikata wannan abin da aka yi masa kagen da shi ba to shi yasa Allah ya ce dan me isa lokacin da kuka ji shi muminai maza da muminai mata ba su yi wa kansu zaton alkhairi ba kansu dinnan da Allah ya ce malamai suka ce idan aka yi wa dan uwanka sharri ka yadda to kamar kayi wa kanka ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala talmizu anfusakum can kuma yace wala taqtulu anfusakum ka ku kashe kawunan ku ma'ana kada shashin ku ya kashe shashi to shi yasa aka ce an fusuhum nan kuma yace an yi magana uku akan an anfusihim din nan ai bi ummahatihim me yasa ba su yi zaton alheri ba ga iyayensu domin matar annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin uwa take ga mumini a matsayin uwa take ga mumini da aka duk mutumin da ya faɗi mummunar magana akan matar annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya aikata muggan sako guda biyar na ɗaya ita matar annabin da ya gaya mata mummunan magana sai ya nemi yafewarta to kuma ba ta nan kaga sai mutum ya je wa Allah da wannan saban kenan don ba saban Allah bane balle yafe ma akwai bambanci tsakanin saban da kai ka cuci wani da kuma wanda kai tsakaninka da Allah idan kai sabo tsakaninka da Allah ko a ina ka nemi gafara zai iya yafe ma amma in haƙƙin wani ne Allah ba zai yafe maka ba sai mai haƙƙin ya yafe to mutumin da ya zagi ko ya faɗi mummunan magana akan matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗau alhakinta ina take yanzu balle ta yafe masa na ɗaya kenan na biyu ya ɗau alhaki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai ka ka zagi babarka ka je ka zagi matar annabi sallallahu alaihi wa sallama. wannan alhakin na annabi ne da ka zagan masa mata yanzu baya nan balle iyafe ma na uku ka ɗauki alhakin ‘ya'yan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama guda bakwan nan, da ka zagar musu matar uba, ba sa nan balle su yafe ma sai an tsaya gaban Allah an shawarce su ko su yafe ko ka su yafe. Sannan na hudu, jikokin manzon Allah sallallahu Alaihi wa wasallama ka ɗauki alhakinsu da ka zagar musu matar kaka, kuma a matsayin kaka a gare su. Sannan sabo na biyar dukkan muminan duniya ga baki ɗaya tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama duk muminin da yake yawo a ban ƙasa Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum ya za ka yi su imamu malik su imamu shafi'i su sahabbai su tabi'ai su yafe maka ya za ka yi mutanen nijar da kamaru da ghana da indiya duk musulmin da suke duniya wanda suka wuce da wanda suke nan da wanda ba sa nan ya za ka yi su yafe ma domin ka zagi babar su ƙara ma ka zagi babar ka da ta haife ka kai kaɗai. sai zama alhakin naka ne da na kannanka da na yayyanka da na babarka amma an ka zagi uwar muminai to duk muminan duniya ka ɗau alhakin su kuma ba za su iyafe maka ba alhakin yayi maka yawa to shi yasa Allah ta'ala ya ce taba matan annabi ba daidai yake da taɓa matar wani a duniya ba shi yasa Allah ya dau mataki da kansa zai ba su kariya to shine malamai suka ce bi anfusihim dinnan ana nufin matan annabi sallallahu alaihi ko kuma bi akhawatihim da ƴan uwansu mata ko kuma bi ahli dinihim ga waɗanda suke addini ɗaya li'annal mu'minina ka nafsin wahidatin don muminai kamar rai ɗaya suke me yasa to ba zaton alheri ba wa qalu su ce hadha ifkum mubin hakika wannan kiran ƙarya ne bayyananne ba gaskiya bane Allah ta'ala ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada'a laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada'a فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك inda Allah. فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء me yasa ba su zo da shaidu guda hudu ba akan abin da suke tuhuma kai. Allah ce wallazina yarmuna almuhsanatu thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a samani na jalda to me yasa ba su zo da shaidu hudu ba fa iz lam ya'tu bi shuhada'i Allah ce yayin da ba su zo da shaidu guda hudu ba fa ula'ika inda Allah waɗancan Allah ya ce ha'ula'i ba ma sai ya dada nisanta su daga gare shi yace fa ula'ika waɗancan indallahi a wajen Allah humul kadhibuna sune makaryata makaryata ne a wajen Allah a wajen muminai to wanda ya zo makaryaci a wajen Allah ina ga kuma wajen muminai kun san ƙarya hawa uku ce akwai yi wa Allah ƙarya wanda ta kowace girma da muni akwai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda diye mun ƙarya da gangan ya nemi masaukin sa a cikin wuta akwai kuma ƙarya yi wa mutane ƙarya yi wa mutane ƙarya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi daga cikin siffofin munafikai yace iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nari ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة hatta yukutaba inda Allahi kazzaba alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al ya yahdi ilal janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa ta as Sidiqa? hatta yukutaba inda Allahi siddiqa yace na umarce ku da yin gaskiya domin gaskiya tana kai mutum zuwa ga nagarta nagarta kuma tana kai shi aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana karda don gaskiya har sai an rubuta shi a wajen Allah cikin masu gaskiya yace na hane ku da ƙarya ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci fajirci kuma yana kai mutum wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana karda don ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah cikin makaryata da kun ga Allah ke fa ulaika indallahi ina ga kuma indan nas wanda ya zama makaryaci a wajen Allah ya kuma a wajen mutane to Allah ya ce a wajen Allah makaryata ne walaula fadlullahi alaikum inda ba dan falala Allah ta'ala a ku ba wa rahmatuhu da jin Allah a kan akan ku ba fi duniya wal akhirat a duniya da lahira shine wato ai muku haddi a tsarkake ku lamassakum fi ma afaftum fihi azabun azim Allah yace da azaba mai girma ta shafe ku fi ma faftun fihi cikin abin da kuka kutsa a cikin sanayin kage ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ana magana akan iya muminan kadai da su ma kafa su ta zame. wata ran ka ga mutumin kirki ya fada cikin abin da ba daidai ba to an tashi ba za a yi ma hukunci a fatattake shi ba sai a duba a baya me yayi na kirki sai a auna da kirkinsa da sharrin da ya sai a rinjaye da wanda ya kuma ya taɓa yin wannan in bai taba yi ba kaga shedan da ya ja sannan kuma a duba a ga cewa yayi nadama da yayi duk sanda mutumin kirki yayi abu mummuna to ana kallon abu uku na farko ya taba yi sai kaga bai taba yi a rayuwarsa ba to kun ga shedan da ya ja shi kenan sannan yana da wani aikin kirki da yafi wannan idan yana da wani aikin kirki da yafi wannan wannan ma zai iya cetonsa sannan da yayi yayi nadama idan yayi nadama to sai a a yafe masa shi yasa Allah ta'ala ya ce in ban da falalan Allah da jin kansa akan ku cikin duniya da lahira da ya dan da azaba ne girma ta shafe ku saboda abin da kuka kutsa a cikinsa na wato yin kage ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama if إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون واهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم يا يندكك شفرسا دهرا سنكم kawai ka ji ana faɗan magana kai ma sai ka tafe ta ai ta talaqawnahu ne huzifat ihdata ayn ta talaqawnahu ma'ana kuke cafassa kuke karɓarsa bi alsinatikum da harsunanku ka ji ana faɗa kai ma ka faɗa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal qila wal qala wa kasratu su'al wa ida'atul mal ku daina ɗaukan jita-jita maganar da ba ta da isnadi ina ka ji ni ma haka na ji kai fa shi ma haka ya ji shi fa shi ma haka ya ji kawai a ta yada jita jita magana da ba ta da asali Allah ta'ala ya ce yayin da kuke cafarsa da harasan ku wa taquluna kuna faɗa bi afwahikum da bakunan ku ma laysa lakum bihi ilmun abinda ba ku da sani bihi da shi ba ku da sani game da wannan abun wa tahsabunahu hayyinan kuma kuna ɗaukansa sa abu ne mai sauƙi kawai in faɗi abin da na ga dama wa huwa inda azimun amma mai girma ne a wajen Allah ko a wajen ku kun ɗauka kawai a faɗi magana haka abu ne mai sauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mutum ya dinga lura da me yake faɗa yace domin mutum zai iya faɗawa jahannama saboda wata kalma da ta fita daga bakinsa ya shekara saba'in yana shawagi bai je ƙasa ba da haka mutum ya dinga auna me zai faɗa zinil qaula ka dinga aunawa annabi sallallahu alaihi wasallama da yace kuffa alaika haza kiyaye bakinka sai sahabin yace a inna lamu akhazuna bima natakallamu bi yanzu za a kama mu da abin da muke faɗa ice sakilat ka ummuka wa hal yakubbu an-nasa fi nari ala wujuhihim aw ala alsinatihim illa hasaidu alsinatihim ba abin da yake kifa mutane a kan fuskarsa a cikin wuta ranar alkiyama face abin da harasansu suka girgo masa shi yasa ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira in zai faɗi magana ya faɗi alkhairi ko ya ja bakinsa ya yi shiru shi yasa ya ce walaula istami'tumuhu Allah ya ce me yasa lokacin da sami'tumuhu kuka ji shi qultum ku ce ma yakunu lana baya kasancewa a gare mu an natakallama mu yi magana bi haza da wannan wannan abin da muka ji baya kamata Allah ce me yasa ku ce lokacin da kuka ji ba baya kamata ma a faɗi wannan magana abin da ya kamata muminai su ji in sun ji an faɗi wani abin da bai dace ba su ce ma yakunu lana an natakallama bi haza baya kasancewa a gare mu bai dace a gare mu ba mu dinga zartar da wannan maganar subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah hadha buhtanun azim lalle wannan kiran ƙarya ne azimun mai girma wannan abin abu ne mai girma bai kamata mumine su dinga furta shi da bakin su ba ya'idukumullah Allah ya ne muku wa'azi yana ja muku kunne ya ne muku gargadi an ta'udu li mislihi kada ku koma ga ƙara faɗar irin kwatankwacin wannan maganar kada wani mutum ya ƙara faɗar kwatankwacin maganar da za ta soki gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi akan kansa ko ƴaƴansa ko matansa ko sahabbansa ko jikokinsa kada mutum ya yi wannan abadan har abada in kuntum mu'minina in dai kun kasance mu'minai mafhumul mukhalafa kenan mutum in ba mumini bane zai iya ci gaba da faɗar wannan shi yasa aka sa sharaɗi a ƙarshe kada ku koma zuwa ga faɗar kwatankwacin wannan magana har abada amma sai aka ce in harfu shartin wa jazmin yajzimu fi'ilaini al-awwal fi'il shart wa thani jawabuhu wa jazaohu kun fi'ilun madin naqis مبني على السكون al بالتاء المتحركة والتاء المتحركة مبني على الضم fi محل rafin. اسم كان والميم علامة الجمع مؤمنين خبر كان منصوب بالياء لأنه لأنه جمع مذكر سالم والجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء yace kan ku ƙara komawa wal jumla min kana wasmuha wa khabaruha fi mahalli jazmin jawabu shart wa jaza'uhu aina jaza jaza din shine taqaddamahu ai in kuntum mu'minina la ta'udu li mislihi kada ku ƙara komawa zuwa ga sukan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ɗaya daga cikin iyalansa in kun kasance kuna da imani wa yubayyinu Allah yana bayyana lakum a gare ku al ayoyi Allah yana bayyana muku ayoyi a shariyya wallahu alimun Allah mai cikakken sani ne hakimun mai hikima ne don an ce alimun masani wannan yabo ne ga Allah a haɗa masa sifa da suna alimun ya'lam mai ilimi ne kuma sunansa mai ilimi kuma yana da ilimin sannan hakimun sunansa mai hikima kuma yana da hikimar asma'ullahi ta'ala a alamun wa ausafun na'am إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى إن الذين haƙiƙa waɗanda yuhibbuna suke son an tashi alfahishatu alfasha ta yaɗu fillazina amanu a cikin waɗanda suka yi imani suke son alfasha ta yaɗu a cikin muminai menene alfasha alfuhushu walfasha'u walfahishatu abinda ake kira ma azuma qubhuhu min al-af'ali wal aqwal duk abinda munin sa ya bayyana yayi girma a cikin maganganu da ayyuka shi yasa Allah ta'ala ce inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ash-shaytanu ya'idukum al faqra wa ya'murukum bil fahsha al fahsha shine duk wani aiki wanda ya munana ko mummunan fada da haka ake kiran ashariya alfasha zina alfasha luwaɗi alfasha caca alfasha duk wani mummunan abu ana kiransa alfasha qul innama harrama rabbiyal fawahisha jam'in alfasha din kenan kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin shine Allah ta'ala yace waɗanda suke son alfasha ta yadu anan an siffanta alfasha da kage yin kage a dinga yi wa mutane kage ana bata su ana dangana su zuwa ga abin da basu yi ba suke son irin wannan ta yadu ana bata muminai lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhirati a duniya da lahira ta duniya shine ai musu haddi to amma ta lahira ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin an maka haddi kuma an yafe maka to aka hada musu azaban duniya da lahira gashi ba wai ya dawa su kai ba ku duba Allah ya gina hukunci ne akan wanda ya so alfashar ta yadu ba wanda iya ta ba yuhibbuna an tashi alfashatu suna so alfashar ta yaɗu to ina ga wanda yaɗa ta kawai mujarradin a zuciyarka kana so alfasha ta yaɗu a cikin al'umma Allah zai maka azaba ina ga waɗanda suka yaɗa alfasha a cikin al'umma musa, waɗanda suke tarwatsa tarbiyyan al'umma muka ja kunne cewa wannan abu in aka bar shi yana tafiya a haka zai kai mu ga muguwa alfasha bana mantawa shekara biyar da suka wuce na taɓa wannan magana muka ce barnar da ke cikin fina-finan nan guda shida ce kowace zaman kanta take laifi ne ga Allah na ɗaya ƙarya don za a ce wannan mata wannan ce wannan mijin wannan ne kuma ƙarya ne shi kuma aure ba a wasa da shi kuma wani ya fito a mata wani ya fito a miji ya za a yi wa Allah ƙarya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ƙarya aure ba a ƙaryar ƴanci, ba a ƙaryar saki ko da wasa ce wa matarka na sake ki to a musulunci ta sako ko da wasa kace wa bawanka kuna wasa kace ka yantu to ya yantu ko wasa muke da kai kace min wannan 'yatta wata zama mataka ko nace maka yata na baka ita to shikenan aure ya tabbata ba a wasa da saki na sake ki ba a wasa da shi na yanta ka ba a wasa da shi na aura ma ba a wasa da su shi yasa Abdullahi dan Umar da yazo zai rasu sai yake cewa yake wasiya akwai wani balarabe na ce masa zan bashi yata ku yi maza bayan rasuwa ta ku zartar da auren don kan na je wa Allah ɗaya bisa uku na munafiki to na ɗaya kenan na biyu kaɗe kaɗe wanda suke hana jin alkur'ani duk mutumin da ya saba jin kiɗa to baya iya jin qur'ani na awa ɗaya da rabi nanti saboda zuciyarsa ta mutu da jin kaɗe kaɗe sannan na uku raye raye sannan na hudu nuna tsiraici na biyar ikhtiladi tsakanin maza da mata wani ya rubuta a intanet a finafinan hausa.com ya ce dukkan yarinya ko tsohuwar da take cikin shirin fim to ana tuhumarta da ɗayan bisa uku dole tana ɗaya cikin uku in ko ba ta yi ta zo ta dafa alkur'ani ya ce na ɗaya ko dai tana shan ƙwaya tana shan kayan maye na biyu ko tana yin maɗugo na uku ko ana zina da ita lokacin da ya faɗi wannan magana sai ya zama masu nazari a kan fina-finan hausa suka yi hujumi kansa suka ce ai bai kamata ya faɗa haka ba wane ne wane ne karantar da wai wani yace wai har gyara aure suke to ana tafiya ana tafiya alfashen na karuwa alfashan na karuwa alfashan na karuwa wanda da zaka kwatanta da irin wanda ake yi da can zaka ga babu wani mummuna abu mai yawa wanda kai ma da iyalanka za ku iya sawa ku kalla lokacin da ake su karkuzu irin su ɗan hakkin da karena irin su ɗan wanzan kawai abubuwan dariya ake a ɗauko ta kisa a cikin magana jari a karanta ta a matsayin abun dariya kawai to amma daga baya sai abin ya zama ana shiga irin ta al'adu har nake cewa abu uku duk inda ka kalli fim ko na Amurka ko na India ko na China ko na kowace ƙasa to suna tallan abu uku ne da fim ɗinsu na ɗaya tallan addininsu muku duk wanda suke shirya fim ba sa tallan addini don ba za ka ga wani abu da ke nuna cewa su musulmi ne kuma suna kare musulunci ba amma kana kallon indiya da wuya ka ga an wulakanta addinin buda ko addinin kirishina ko addinin da suke yi na sikh ba za ka taɓa gani an rena shi ba bilhassan ma za a nuna fawar addinin a cikin fim ɗin haka ko nigerian fim kake kallo za ka ga a ƙarshe suna nuna tasirin coci akan fim ɗin a nuna ga wani abu an yi kuma wani ya zo coci ya tuba ko ya zo ya samu fada an dai nuna tasirin coci a ciki ko ka gansu da sarƙa su ta cross a wuya suna yin fim din to su ba sa kare addinin musulunci bil hasani ma maganganun su izgili ne ga addinin na biyu kare al'ada ko yada al'ada akan shirya fim dan ka yada ka ko ka kare ta shigar da suke da maganganun da suke da yadda suke waka da rawa duk ba al'adar ba al'adar mu bace ba mu da wannan al'adar a cikin hausa ko a cikin fulani ko cikin ƙabilu na najeriya ba mu da wannan al'adar ta ka ga mutum ya zo ya runguma mace suna rawa ko ya riƙe hannunta suna rawa kai rawa da waka da tsalle-tsalle ma ba al'adar mu bace tsakanin mace da namiji haka kawai saboda haka sai ya zama wannan ba su kare al'adar ba suna kuma ɓata al'adar sannan abu na uku ana shirya fim don ka nuna ƙarfinka da fawarka irin fina-finan amurka kenan da cana Amurka za su shirya fim kaga mutum ɗaya ya ɗau bindiga ɗaya ya ji ya tashi ƙasa guda. Ko a nuna sojan Amurka uku sun je wata ƙasa su kaɗai sun kashe mutanen ƙasa sun dawo. Kaga Amurka ana nuna maka ƙarfinta a soja da kuma iyawarta. To amma su ba sa wannan uku. Sai ga shi abin da ya bayyana a ƙarshe-ƙarshen nan. Da ma nake karantawa na intanet cewa sun yi fina-finan batsa na bulo fim guda goma. Yanzu biyu ne suka bayyana a cikin goma. su ma kuma Allah ne ya tona musu asiri abin ya bayyana wanda lokacin da aka yi ta hudu ba su wanda suka yi suka fito suka yi ta neman afuwa da tuba muka ce lalle duk wata jiha hukuman inda jihar musulmi ce ko musulmi suka furin jaye lalle gwamnatin jihar ta soke shirya fim a jihar domin ci sa'a an soke shirya fim a jihar Kano sai dai sai dai ba a nan abin yake ba akwai kuma wato na ƙasa a nan sharrin yake na ƙasa yanzu sai suka koma na ƙasa cewa hukumar fim tantance fina-finai akwai ta jiha akwai ta ƙasa sai suka mayar da tsarin nasu ya koma ƙarƙashin hukuma ta ƙasa ita kuma ƙasa tunda ta ce ba ruwanta da addini shi yasa sai take ba su dama suke fita ƙasashe su yo fim ɗin ko su je wani guri su yo a zo kuma a yi musu rijista kuma a ba su dama su siyar to wannan illar da suka yi mana ba kaɗan ba ce ran wani ya shiga intanet yake bugo min waya yace ya ga ana welcoming din mu cewa mu ma yanzu mun shiga duniyar batsa wato ana ana mana lale da marhaba cikin shiga duniyar batsa cewa an nemi cikin ƙabilunmu har har duk kowace alƙabila tana da bulofin waɗanda suke ƙasashen turai to amma musulmin Najeriya ba shi da bulofin ko ɗaya to wannan bulofin ɗin da suka yi sai zama ya wakilci shigar mu cikin dandalin batsa na duniya zaka ji yadda ka shiga yanzu da babbar ka da ya cikin ka kana ga kai abin nan to sai kuma a ce ana maka walkamin cewa ka shigo cikin dandalin batsa na duniya don kai ma yanzu kana da fim din da za a nuna wa mutane ga wata musulma ga wani musulmi daga Najeriya sun yi zindir haihuwa uwarsu suna saduwa an ɗauke su kuma an sa a duniya to wannan shine alfasha ainihin alfasha innal ladina yuhibbuna haqiqa waɗanda suke so an ta tashi alfahishatu alfasha ta yadu fil ladina amanu shi yasa aka ce duk wanda yake da waɗannan fina-finai ya kamata ya je ya kone su sannan kuma kai ya ƙara siya domin siyan shi yake taimaka musu suke ci gaba da yi kuma in aka ci gaba da yi yanzu zaka ga handset handset na yara sai da muka yi fatawa kai ta kwace handset a hannun yara kana zaune kawai sai kaga an maka message din wannan test ɗin wannan wato fim ɗin batsan musamman kuma mutane suka ta yi ya zama abin har ma wasu an gansu suna ta cewa na hausa blue film suna wa mutane a cikin wayansu ƙananan yara suna koma gefe suna kallo to barnan wannan duk ranar da ta yi yawa har ta zama jiki aka karɓe ta to shikenan inna lillahi kuma wa inna ilaihi raji'una shikenan mun shiga barna ƴaƴanmu sun shiga hatsari mata da maza baki daya bayan barnar da muke ciki wacce muke ta fata Allah iyaye mana kuma ga wata barnar ta zo ana ganin ta a fili a nan wani yake gaya mun cewa wai an ga wata a cikin handset ɗinta ta yi wa kanta zindir ta ɗauki hoton gabanta da hoton bayanta aka ce me yasa ta yaka ta ce wai so take ta ga kanta a jikin kyamara cewa wai tana tana ta ga jikinta wai ta ga gabanta ta ga bayanta wannan abin takeici ya yawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka shiri waɗannan matasa Allah ta'ala ka kare al'ummar musulmi daga faɗa cikin wannan shari shine Allah ta'ala ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu lalle waɗanda suke son alfasha ta yadu fil ladhina amanu a cikin waɗanda suka yi imani lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhirati a duniya da lahira wallahu ya'lamu haƙiƙa Allah yana sani abinda ku ku sani ba Allah ya san wa an abinda zai amfane ku da abinda zai cutar da ku shi yasa ya umarni da kyakkyawa ya hani da mumuna wa antum la ta'lamuna amma ku ba ku san me zai amfane ku me zai cuce ku ba dan haka duk mutumin da bai ba Allah ta'ala ba to ba shi da ilimin sanin me zai amfane shi me zai cuce shi shi yasa Allah ce ya alamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum gafiluna sun san rayuwar duniya amma su game da lahira rafkanannu ne walaula fadlullahi alaikum in ban da falalar Allah ta'ala a kanku wa rahamatuhu da kuma jin kan Allah ta'ala a gare ku wa anna ra'ufur rahim kuma Allah ta'ala mai mai rangwame ne Allah ta'ala mai rahama ne to ina jawabu laula din domin laula harfin tina'in ne li wujudin ina jawabinta ai la'aqabakum da Allah ya muku ukuba wacce ba za ku fita ba na'am wa anna Allah ra'ufur rahim hakika Allah ta'ala mai rangwame ne kuma rahimun mai jin kai ne نعم يا أيها Amanu la لا تتبعوا خطوات ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا ودن سكا يدد الله سكا إيماني دا الله سكا إيماني دا منزون الله صلى الله عليه وسلم سكا إيماني دا الدين المسلم أمتين هنيا سيرا la tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan shaitan yana da hanyoyi shi yasa wani gurin yace ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin hakika shaitan a gare ku makiyi ne ko mai bayyanar da kiyayyarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin abdullahi dan mas'ud wanda imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad yace khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khattan wa khatta hawlahu khututan wa qala hadha sabili wa hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u an-nasa ilayhi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaquna Allah yace wa man yattabi' khutuwati shaytani hakika wanda duk ya bi duk wanda ya bi tafarkan tafarkan shedan fa innahu ya'muru bil fahsha'i lalle shi yana umarni da alfasha wal munkari kuma yana umarni da munkari hudin an ce damiru sha'an wal qissa wal bayan ne ko kuma hudin yana koma zuwa ga shedan cewa duk wanda ya bi tafarkin shedan to shedan yana umarta da alfasha da munkari kenan alfasha zaka dinga aikawa da munkari al munkaru shar'an abinda shari'a bata yarda da shi ba wa aqalan wa adatan walaula fadlullahi alaikum in banda falalar Allah ta'ala a kanku wa rahmatuhu da jin ƙansa ma zaka wa fi qira'atin ma zakka da Allah ba zai tsarkake minkum daga cikinku min ahadin daya ba abadan har abada in banda falalar Allah ta'ala a kanku da jin kansa Allah ba zai tsarkake kowa ba a wata kira'an kuma walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka wato ba da ban falalar Allah ta'ala a kanku da jin kansa ba babu wanda zai tsarkaka min ahadin ko mutum ɗaya an kira fi siyaqi shart au fi siyaqin nafai ta ummu ta hada kowa da kowa babu wanda zai tsarkaka in banda falalar Allah ta'ala walakin Allah yuzakki sai dai Allah ta'ala yana tsarkake mai ya sha'u wanda ya ga dama shine Allah ta'ala ce kada aflaha man zakaha. wa qad khaba man dassaha wani gure yace fala tuzakku anfusakum huwa alamu man wallahu sami'un alim hakika Allah ta'ala ko wallahu Allah subhanahu wa ta'ala sami'un mai ji ne kuma ya suma'u sunansa sami'u kuma ya suma'u alimun kuma masani ne kuma ya alamu sunansa alimu kuma ya alamu sunansa sami'u kuma ya suma'u a cikin waɗannan kalmomi guda biyu akwai tsoratarwa akwai kwaɗaitarwa idan kana yin abu aka ce Allah ya ganka ya ji ka kaga kwadaitar da kai ake ka ƙara in kana abin tsiya kuma ka ce Allah ya ji ka ya ganka tsoratar da kai ake cewa zaka gamu da Allah ta'ala na'am ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى lokacin da wannan aya ta sauka waɗancan sahabbai da suka zame Hassan bin Sabit wanda babban mawaki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya samu kujera a masallaci yace kai waka ka kare ni Jibril yana tare da kai ya zauna kan kujera yace hajauta Muhammadan fadafa'atu anhu wa Allah fi zakal jaza'u hajauta Muhammadan barran taqiyan rasulallahi shi شيمة wafa'u fa فإن أبي wa walidahu wa محمد منكم وقاء yayi waka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril yana tare da kai ka kare ni daga harin da qurayshawa suke kamun to amma sai gashi ya fada cikin waɗanda suka yada maganar aisha tunda shi mumini ne bai nisa ba aka yi mabulala tamanin aka tsarkake shi haka hamnatu bintu jahash yar uwar zainab hanna na Aisha tana cewa Zainab tsoron ta ne yasa bata fada cikin wannan abun ba amma ita yar uwarta tana ga in an zubar da kimar na na Aisha to yar uwarta za ta samu daukaka a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta shiga ciki ita ma aka mata bulala sai Mistahu shi ma da yaji iyada shi ma aka yi bulala to shi Mistahu wani abun mamaki sai da na Abubakar ne yake ci da shi yake sha da shi shi yake dinka mata tufafi amma ya zo ya shiga cikin masu yi wa yarsa kage sai na baka ya ce tun da kai wa ‘yata ƙage ka daina ci ka daina sha a gidana da shine Allah ya ba sai da na abubakar haƙuri ya ce wala ya atalu ulul fadli minkum ma'abota daraja daga cikinku kada su yi rantsuwa wasa'ati kada kuma masu yalwa na arziki a cikinku su yi rantsuwa saboda ransu ya ɓaci an yi utu ulil qurba cewa ba za su ba ma'abota kusanci da su ba su ne misdahu wal masakin da kuma talakawa wal muhajirina kuma wanda suka yi hijira saboda Allah fi sabilillahi a tafarkin Allah wal ya'fu wal yasfahu Allah ya ce su yi afuwa kuma su yafi su rangwame ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba kwa so Allah ya muku gafara sai da Abubakar yace wallahi Allah ina so kai mun gafara yace yace ina mistahu yace gani yace ka zo ka ci gaba da daukan abinci a gidana amma ƙara maka nama ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba kwa so Allah ya muku gafara wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai na'am إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين Allah subhanahu wa ta'ala ce innan lazina yarmuna yarmuna ce.' haƙiƙa waɗanda suke jifan wato almuhsanat katangaggu masu kamewa suke jifan su da kage alghafilati rafkanannu ga barin abin da ake tuhumar su da shi hankalinsu ma bai kai gurin ba sun gafala ga barin laifuffuka kuma a ɗauko a ɗora musu al-muminat, kuma muminai duk matar da ta haɗa siffofin nan guda uku ka kiyayi mata kage al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat to Allah ya ce jawabin shine lu'inu fi dunya wal akhirati wanda duk suka jefi katangaggu rafkanannu barin laifi muminai to Allah an ce su a duniya da lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma da wannan aya ce imamu mali ya kafirta duk mutumin da ya zagi matar annabi ce duk wanda ya zagi matar annabi har an ji bai tuba ba to in ya mutu ka abin ne shi a makabartar musulmi a kai shi can makabartar kirista kuma ka ayi masa sallah ka araba gadansa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da harasansu za su yi shaida a kansu cewa sun faɗi wannan maganar wa aidihim hannayensu su ba da shaida wa arjuluhum kafafuwansu su bada da shaida bima kanu ya a bisa abin da suka kasance suna aikatawa na faɗar mummunan magana akan mutanen kirki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce shirarul khalqi almashauna bin namimati almufarriquna bainal ahibbati albaguna lilbura'a il'aib yace tantiran ashararan mutane sune waɗanda suke siyada alfasha a tsakanin musulmi suke ɓata tsakanin masoya kuma suke nema wa marasa laifi laifi su zo su samu hanta su dandaka su samu bandeji su nade ma a kafarka kuma su koma gefe su ce gyambo gare ka shine Allah ta'ala ce yawma idhin a wannan rana ta alkiyama yuwaffihimullahu dinahumul haqq Allah zai saka musu da addinin su gaskiya shine wato sakamakon lahira gaskiya ne in kaga mummuna gaskiya ne in kaga kyakkyawa gaskiya ne wa ya'lamuna kuma za su san annallaha ko suna sanin cewa hakika Allah huwa al-haqqu shine gaskiya fi rububiyyatihi fi asma'ihi fi sifatihi fi qawlihi wa fi'lihi al-mubin kuma bayyananniyar gaskiya Allah ta'ala shine gaskiya kuma gaskiya bayyananniya wacce ba ta fuya ga kowa na'am الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم على ما يسكت باين الله تعالى ya wanke gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hukuncin wanda ya da wanda ya ƙara kuma ya ce ka a ƙara sai yake nuna ai mutanen banza su suke haɗa dama da mutanen banza malamai suka yi fassara hudu akan wannan suka ce alkalimatul khabithatu kalmomi masu muni la ya takallamu biha illa alkhabisu min ar-rijali wan nisa'i face ba mai faɗar su sai mutumin banza daga cikin maza da mata wal kalimatu tayyibatu kalmomi kuma daɗaɗa la mu biha illa tayyibuna min minan rijali wan ba masu faɗar su sai tsarkaka daga cikin maza da mata fasara ta biyu al-khalimatul khabithatu kalmomi masu datti marasa kyau inna ma tulsaqu ana ɗan farata ne bil khabisina minan rijali wannisa'i daga cikin wato lalatattu daga cikin maza da mata fa amma at-tayyibatu wat-tayyibuna su ko tsarkaka maza da mata fala yaslihu an yuqala fi haqqihim illa at-tayyibatu ba a baya kamata a faɗi wata kalma sai mai kyau dangane ga haƙƙinsu na uku alkhabithatu minan nisa'il lil khabithina minar rijali wato masu kazanta masu datti bara gurbi daga cikin mata to sun dace da bara gurbi daga cikin maza kuma wal khabithuna wat tayyibatu minan nisa'il lit tayyibina minar rijali tsarkakan mata kuma sun dace da tsarkakan maza ko kuma na hudu alkhabithatu min al'amali lil khabithina min nasi wato maganganu bara gurbi marasa kyau sun dace da mutane marasa su ma nagarta wal khabithuna minan nisa minan nasi lil khabithati a'mali wa kadhalika tayyibatu to amma imamu tsabari yace abinda yafi shine abinda ake nufi al khabithatu lil khabithina dama kazantattu sun dace mata da kazantattu maza wal khabithuna haka masu kazanta bara gurbu daga cikin maza qul la yastawi al khabithu wat tayyibu walau a'jabaka khasaratul khabith su ma sun dace da masu wato datti da kazanta da bara gurbu mata wat tayyibatu lit tayyibina haka tsarkaka mata sun dace da tsarkaka maza wat tayyibuna tsarkaka maza sun dace da tsarkaka mata ulaika mubarrauna waɗannan su ne ake kubutar da su mimma yaquluna daga abin da munafikai suke faɗa na suka a gare su lahum magfiratun bayan Allah ya tsarkake su tunda sun shiga jarabawa an ɗan taɓa mutuncin su to sai Allah ya ce lahum magfiratun kuma suna da gafara daga wajen Allah wa rizqun kuma suna da arziki daga wajen Allah karimun arzikin kuma mai karamci Allah zai kubutar da su kuma ya kubutar da su ɗin, sannan zai musu gafara zai kuma ba su arziki wanda yake na karamci a cikin aljanna to wannan ne ayoyi da suka sauka a jere waɗanda suke kare martabar matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na na Aisha wanda matarsa ce a duniya matarsa ce a lahira shi yasa Allah ya ce kakku auri matan annabi wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada don matansa ne a duniya matansa ne a wato ainihin lahira kuma Allah ya ba su matsayi ya haɗa su da iyayenmu ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin iyaye suke ga dukkan mumini to Allah ya sa mu dace Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya tara mu aladin inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala iyafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya ƙara mana ilimi da takawa da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da san iyalan gidansa da sahabbansa da matansa Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya taimakawa wa dukkan masu taimakon addini سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. idan ya zo wuri mutane su tashi akan su tsaya a kansa kuma wani mutum ko wasu su tsaya a bayansa su tanadi wurin zaman su a wuta to ya za a iya zuwa ke hadisi ya inganta daga bakin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama akan maganan alqiyam sai dai malamai sun kasanta ƙiyam zuwa kaso uku akwai alqiyamu ilaihi akwai alƙiyamu lahu akwai kuma alƙiyamu li ajalihi shi alƙiyamu ilaihi shine mutum a tashi a taro shi mutum ya taho kuna zaune ku tashi ku tare shi wannan ya inganta a hadisin bukhari na sa'ad bin ma'az lokacin da ya taho akan jaki za a yi hukunci akan banu quraiza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qumu ila sayyidukum ku tashi ku taro wato shugabanku haka wata rana na na Fatima ta taho Annabi sallallahu alaihi wasallama faqama ilaiha sai ya tashi ya taro ta sannan kuma ya hana alqiyamu alaihi akwai alqiyamu lahu akwai alqiyamu ilaihi akwai alqiyamu lahu alqiyamu alaihi kuma a tsaya akan mutum yana zaune Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan ya zo a hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai sahabbai shi ba shi da lafiya yana zaune su kuma suna tsaitsaye sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi musu ishara a nijilisu yace kowa ya zauna kamar yadda zuwa cikin sifatu salatin nabi bayan an kare sallah sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kar ku tashi ku dinga tsayawa a kaina kamar yadda a ajim suke tsayawa akan shugabanninsu ku sallah daga tsaye ku bi ni a tsaye in na zauna kuma duk ku taru ku zauna wannan shine alqiyamu alaihi shi wannan bai halatta ba sannan akwai alqiyamu lahu shine idan mutum ya fito a tashi yadda ake a kotu da makaranta wannan dama maguzanci ne shine alqiyamu lahu in mutum ya fito a tashi in ya sai ya zauna a koma a zauna wannan shine alqiyamu lahu ai ajalihi kenan alqiyamu alaihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana alqiyamu alaihi amma alqiyamu ilaihi kuma aje a taro mutum wannan shi kadai ya halatta a ciki to shi alqiyamu alaihi din an kasa shi gida biyu akwai fi halatul silm akwai fi halatul harb fi halatul silm shi alqiyamu alaihi kenan an kasa shi gida biyu akwai fi halatul silm akwai fi halatul harb a lokacin yaƙi da lokacin zaman lafiya a lokacin yaƙi a cikin musnad na Imam Ahmad kamar yadda ya zo a cikin wato littafin Zadul ma'an na Ibn qayyim lokacin da aka zo za a yi sulhu Hudaybiya lokacin sai Mugiratu bin Shu'ba ya zo ya tsaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani abu da suke yin ana sulhu sai kowa ya dinga kama gemun kowa sai shi wanda aka turo daga bangaren Qurayshawa wanda ake kiransa Suhail bin Amr sai kawo hannu zai kama gemun Annabi sallallahu alaihi wasallama mugira bin shu'ba yana tsaye a kansa sai ya sa hannun takobi sai ya buge hannunsa yace janye hannunka nisanta hannunka daga gemun annabi sallallahu alaihi wasallama sai daga kai yace wane ne aka ce ai mughiratu bin shu'ba ne sai ce ba kai ne ka musulunta ba aka kashe wasu kafin ka musulunta kai kaza kaza ya faɗo su maganganu a kansa sai kuma ya faɗo ta magana sai abubakar ya ce umsus bazaralat ka je ka lashi wato duburar gunkin lata sai ce waye ya gaya mun wannan maganar aka ce sai na abubakar ne ce kash in banda ya mun wani abin kirki a zamanin jahiliya wanda na kasa biyan sa to da sai na amsa masa wato ko kafiri ma san abin kirki to sai ibn al-qayyim yace fi halatil har lokacin yaki ya juzu qiyamu alaihi kamar yadda bugiratu bin shu'ba ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sulhu hudaybiya amma fi halatil silm lokacin da ake zaman lafiya ba wata matsala ba wani rikici to alqiyamu alaihi haramun ne haka ibnu qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad cikin juz'i na na uku dan haka idan ana zaman lafiya alqiyamu alaihi haramun ne amma ana fi halatul harb ana cikin yaki to alqiyamu alaihi ya wato ainihin halatta to yanzu sai mu tambaya nanu fi halatul silm ko fi halatul harb fi halatul harb a halin yaki muke ko a halin zaman lafiya muke idan ba mu da wata matsala zaman lafiya muke ciki ba ma fuskantar kowace matsala to haramun ne wani ya tsaya in kuma akwai matsala da ake fuskanta ta rashin zaman lafiya ko ta barazana to sai yayi daidai da wancan hadisi na Mughiratu bin Shu'ba da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyale shi ya tsaya a kansa saboda a lokacin ana halatul harb haka sai a tambayi 'yan hizba ku yan hizba yanzu a halin zaman lafiya muke ko a halin yaƙi muke idan a halin zaman lafiya ake to haramun ne ku dinga tsayawa a kanmu muna karatu in kuma kuna ga ko ta barazana da ake fuskanta to kuma wannan sai mu ce na'am <laughs> to wannan shine bambanci tsakanin halin guda biyu in mutum ya koma cikin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad da can masallaci da can masallaci yana daga cikin gurare masu nutsuwa da kwanciyar hankali in ka shigo masallaci hankalinka a kwance yake baka da wata barazana to amma daga baya sai makiya addinin Allah suke amfani da masallatai wajen kashe manyan sahabbai da kuma malamai domin ana ga masallaci guri ne da kowa yake sakin jikinsa yana sallah baya tunanin komai to sai aka yi amfani da masallaci aka kashe sayyidina Umar wani yayi shiga kafiri ne ma shi yayi shiga ya sa riga yayi alwala ya sa rawani ya soke wukarsa mai dafi ya shiga sau akai kabbara ana yin kabbara an fara sallah an yi raka'a ɗaya ana tsakar karatu ko an yi ruku'u ko an yi sujjada ya zaro wuka ya caka wa sayyidina Umar hasso shida cikon na shidan ne ma yanke masa jijiyar han abin nan wato cibiyarsa sakamakon haka aka ce aka kasa sallar aka juyo rigima ta barke har ya kashe mutane bakwai a cikin masallacin wanda suka hana shi fita a ƙarshe da ya ga an hana shi fita mutane mamu sun tsaya tsayin daka cewa ba za su bashi ya fita ba sai shi ma ya sa wukan ya caka wa kansa ya kashe kansa to wannan sai ya zama an fara shiga masallaci kenan ana kashe mutane a ciki sai kuma aka zo lokacin sayyidina Ali bin Abi Talib shi ma ya tafi masallaci din Khawarij suka ce za su je su kashe limamai uku da Amr bin al-As da Muawiyah bin Abi Sufyan da Ali bin Abi Talib wannan yana Kufa wannan yana Sham wannan kuma yana Masar suka je Masar limamin ya fito a lokacin shi Amr bin al-As bai fito ba ya sa na'ibinsa wannan ya zara wuka ya cakawa na'ibin ya kashe na'ibin nasa shi kuma Muawiya ya yi ruku'u shi ma aka caka masa wuka a gadon baya wanda ya ja gadon bayansa ya karye daga nan bai kara haihuwa ba har zuwa mutuwarsa shi kuma Ali bin Abi Talib ya doshi masallacin bayan ya kira sallar asuba shi ma Abdurrahman bin Muljimul Maradi ya caka masa wuka a goshi sai da ta taba kwakwalwarsa to daga nan sai ya zama masallace ba su zama wajen aminci sosai ba to wancan abin ya wuce a tarihi shekara wajen dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu sai gashi ya zo ya sake faruwa a Kano da Sokoto Malam Ja'far yana ba da sallar asuba yayi yi raka'a ɗaya yayi ta biyu ya yi sujjada ya ɗago zai tashi shi ma wasu suka bude masa wuta suka yi ma harbi guda shida mu muka yi masa wanka mu muka ga inda aka yi harbin har sai da aka ragargaza zuciyarsa wanda aka turo su din an ce su kashe shi ne kawai to haka nan ba a dade da faruwan wannan bai sake faruwa a Sokoto malam Umar Hamza dan Meshiya wanda jikan shi Usman dan Fodiyo ne shi ma yana bada darasi a masallaci ya gama karatu yana ma azumi ya yi azumi ya zo bakin masallaci aka bashi dabino ya ci masu karatu suka zauna bayan sallar magariba ya bada darasi an yi sallar isha ya fito zai tafi gida an ɗora shi a mashin za a tafi da shi wani ya taho ya harbe shi aka shi ma awa ɗaya da harbinsa ran talata aka yi abin shi ma awa ɗaya da wannan sai ya zama wato ya ya koma ga Allah to sai ya zama kenan wato masu kin addini wanda ba sa so a faɗi gaskiya gajiya wasu ta bayyana cewa in ilimi ne za a bari a ta magana ta karatu da ilimi da hujjoji da dalilai sun tabbatar za a kada su warwas a ƙasa domin har yanzu karatu ake bayani ake da hujjoji aikin malami ya faɗi gaskiya ya faɗi dalilin gaskiya ya faɗi roman binta ya faɗi ƙarya abin da ba daidai ba ya faɗi dalilin da yasa ya zama ba daidai ba ya kuma faɗi makomar wanda ya yi kai kuma ya rage ma kai daidan ko ka kai daidan amma wasu da suke son yuhibbuna an shi alfahishatu hmm. su suna ga samuwar malamai masu karantarwa da hujjoji da dalili wanda ba sa tsoron kowa sai Allah kuma za su gaya ma kowa gaskiya ba tare da tsoron ka ba saboda ka ko mulkinka ko karatunka ko iliminka duk wanda aya ta bi ta kansa za su bi ta kansa da ayoyin nan sai suke ga hanyar mafita shine abu malamai a kashe to wannan sai zama zaman lafiya ya ragu kenan to dole za a samu canje-canje dan da can shekaru da dama babu irin wannan matsalar to yanzu tunda matsalar ta taso shi yasa dole yan hizba suke cewa mu basu su yi aikin su mu ba abin da ya shafe mu an kashe mun yi shahada kuma an bamu mu ci gaba da faɗar gaskiya amma yan hizba suna ga su ko ba za su bari ai hakan cikin sauki ba dama kuma abinda kowane malami yake so shine in zaka tafi lahira ka nemi abokan tafiya wanda su ma sun tsaya tsakaninsu da Allah in mutuwa ta zo a mutu tare in rayuwa ta zo a rayu tare amma a ce malami yana karantar da mutane ko mutuwa ta zo kowa ya gudu to kaga abin da yake karantar da su bai tasiri ba kenan bai shiga kenan ba ba su san manufar rayuwar ba kenan to wannan shine bambanci tsakanin wannan saboda haka duk sanda aka samu zaman lafiya aka samu komai ya koma normal to duk waɗannan abubuwan za a janye su amma lokacin da akwai firgici su ko mun ce musu a'a ba za su yadda ba dan suna ga aikin su ne ya taba cewa sun tsara abin da ya kamata kuma mu ma wajibi mu bi wannan ka'idar domin shine zai kawo cin nasaran abubuwan da muke yi Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah kuma ya karya makiya addinin musulunci na ciki da na waje wanda ba sa son a karantar da addini a gaya mutane gaskiya ko ina suke Allah ya tona asirin su ya watsa aniyarsu wanda kuma suka yi wancan ta'addanci da basu bayyana ba tunda dai na sakwata ya bayyana an gane su waye amma na Kano har yanzu ba a gane su waye suka yi ba to muna tawassali da Allah da sunayensa da sufofinsa masu tsarki Allah ya tona asirin waɗanda suka yi wannan abu Allah kuma ta'ala ya ɗauki mataki a kansu da ya dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah